yanzu dare ne na talata bakwai ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Littafi da Mala ya rubuta domin bayyana tarihin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ba ƙaramin gudunmawa ne ga wannan addini na Musulunci ba, musamman a irin wannan lokaci da al'umma suka jahilci suwa ne ne magabatansu. kuma wani irin abun koyi ne magabatan nan suka bar masu ba mu da magabatan da suka kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin su ne waɗanda suka ruwaito mana addini gaba ɗayan shi daga annabi suna nan duk abin da ya faru ya faru ba ka ganin yanzu idan mutumin arewa yana son ya bayyana darajin shiga 'yan arewa sai ce yana daga cikin ministoci ko yana daga cikin manyan yaran sardauna wannan sai ka ga har abun kwalliya ake aji shi ya zama a dukkanin wajen da ake tararruka na siyasa gabatar da shi ya yi jawabi ga al'umman ƙasa domin su ne suka rayu da mutanen kirki da ake son aikoyi da su to su waɗannan sahabbai to sun girma nan sun wuce nan su sun rayu ne da fiyayyen talakai gaba ɗaya cikin annabawa babu ishi cikin manzanni babu ishi kai cikin halittun Allah kaf babu wani wanda ya kai daraja da martaba da kima na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin cikin annaba da manzanni kaf to olul azumi rusuli suna gaba da sauran to shi kuma annabi yana gaba da su to sai aka ce waɗannan su ne ministocin manzan Allah waɗannan su ne abokan shawaran annabi ma'ana su ne special advisors ɗin shi mun gano wannan da kyau ku wannan advisor ne akan kaza wannan special assistance ne akan kaza wannan shi kuma kantoman roƙo ne sole administrator ne aka tura shi waje kaza riƙe mana ƙasa kaza ko jiha kaza ko yanki kaza kun gano wannan da kyau ku kuma ga ma'aikatu da manzan Allah ya naɗa daraktoci waɗanda suke kulawa da waɗannan in mun zo tarihin kowa daga cikinsu za ka zo za ka ci ina fatan mun gano wannan da kyau to karanta tarihin sabon annabi hanya ne na a san annabi kuma a san addinin da ya zo da shi sannan kuma ana karantawa za ka ji natsuwa inda kana ƙaunar Allah muddin da imani a cikin zuciyanka za ka riƙa jin abin akwai daɗi akwai gamsarwa da natsarwa Allah madaukin sarki ya sa mu dace in ba manta ba mun fara tarihin saidina abubakar a inda muka ji cewa ga su can tare da annabi sun tinkari yin hijira sun kama hanya kuma kafirai sun ba da sanarwar cewa lallai a nemo su duk inda suka shiga har ma akwai ɗan abun gora ma da su kafiran suka sa cewa idan kai sa'an samo su da ransu ko a mace to za a baka raƙuma ɗari kuma a sa ka daga cikin manyan gwaraza wanda suka taimaka ma al'ummansu da kuma ƙasansu kuma waɗannan raƙuma ɗari a yanzu a lissafin kuɗin ƙasan nan daidai yake da kusan miliyan arba'in wannan shine abin gora da za a ba mutum ya ɗan taɓa in yi sa'an cafko annabi da abubakar mun ji gascin sun shige cikin kogo a kan hanyarsu na isa madina kuma abun mamaki mutanen garin nan sun ce ba mu san ganinka ba mu san addinin naka da'awa da kai da mutanenka duk ku kama gabanku <laughs> to kuma ya kama gaban shi an ce bai isa ba jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan shine al'adan kafirai da da yanzu su fatansu shi ne lau kafaru da za ku kafirce kama kafaru kama yadda su ma suka kafirce wata ko na sawa'a ko zama ɗaya da su su an na kai ma an ne yawwa to bukata ta biya kun gano wannan da kyau ku amma su fa ba su yadda da lakum dinukum waliyad din ba ya kamata gano wannan su ba su yadda da wannan ba ko dai kai nasu ne ko kuma to ka bar bayan ƙasa kawai muna fahimtar wannan da kyau ko to shine abubakar a lokacin da suke cikin wannan kogo yake cewa aida za su ɗan ko kaɗan to za su tsinkaye mu za su gan mu domin kogon ba wani zurfi yake da shi cancan da za a ce a ko lunguna da mutum in ya je ya shige ya makale kuma ba za a gan shi ba farfajiya ce haka to da ya faɗi wannan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya ababakarin la tahzan inna allaha ma'ana karka damu Allah maɗaukin sarki na tare da mu ma zannuka bithnaini Allahu thalithuhuma me kake zaton dangane da mutum biyun da Allah ne na ukunsu akwai wanda zai cin musu ne ba wani abu ni da kai Allah ne ke tare da mu su kuma suna tare da dabarbarunsu da hila da ƙarfi da waye da waye su suna tare ne mu kuma muna tare da Allah kakka samu dama ba wani abu wa fi zalika nazala qaulullahi subhanahu wa ta'ala faruwar wannan abin ne ya sa Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani a cikin suratul tauba Allah ya ce thaniyat nene idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna laha ma'ana ma'ana har irin labari da jawabi da tattaunawar da Abubakar da Annabi suka rike a cikin wannan kogon sai da Allah madaukin sarki ya ɗauko ya bada labari a cikin alkur'ani abun mamaki magana Abubakar ma sai da Allah ya printing dinta a cikin alkur'ani inda za ka san abubakar ba ƙaramin mutum ba ne maganan da annabi ya faɗi mai sai da aka faɗe ta mun gano wannan da kyau ku cewa la ta hazan kar ka samu damuwa inna allaha ma'ana allah na tare da mu ba wani abu wa waqafa ashrafu quraish manyan ƙorashawa da su aka yi wannan fitar ba tura yara suka yi su aikin ba aikin ya fi ƙarfin. ƙananan alhaki sai da manyan gari suka fito da kansu da su aka yi tattakin don su a zatansu kar ma wani ya riga su cafko annabi da abubakar da su aka fito to manyan gari sai suka tsaya a mama familgar wannan kogon faƙalan nadur bin al sai wani mai suna an nadur ɗan harith ɗaya daga cikin manyan ginshikan kafircin makani ya ce urkulul ku shiga wannan kogon ku bincika mana mu tabbatar da ba kowa cikin shi fataqaddama umayyata bin khalaf sai umayyatu dan khalaf sai gaba gaba na hawa familgar ya tinkari kofan wannan kogon nan kuma baya dakarun maka ne cikin shirin kota kwana ga manya su kuma a gaba-gaba su ma ba ƙananan jarumai ba ne fara'al An-Kabut shi ne sai ga gizo-gizo walhammamataini da kuma shekan wasu kurciyoyi guda biyu kun gano wannan da kyau ko malamai suka ce wannan ruwayan da ke cewa wai girgiza ya zo ya yi saƙa kuma har an samu wannan kurciya guda biyu lalle sun tsaya bakin kogon kuma sun tattauna maganganu a wajen to amma cewa wai ga giza-giza ga kaza wannan ruwayan ba ta tabbata ba farafa a yadaihi sai ya daga hannu ya masa haka wakala ya ce ma arabakum ilal ghar me dame ku da wannan kogo ne kuna ta damuwa inna alaihi la'ankabutan kana qabla miladi Muhammad ce kogo ya cika da yanan gizo-gizo kuma wannan girgiza ma tsoho ne ya dade a nan ba na yanzu ba ne ya dade da yin wannan saƙan. Saƙan ta dade sosai tun kafin a haifi Muhammadu take kun gano wannan da kyau ku tuni ne ba na yanzu ba ne faƙala abu jihalin sai abu jahal sai ya ce amma wallahi inni la'ahsibuhu qariban yarana ya ce to ni ina zaton ba nesa da mu yake ba ina nan kusa da mu yanzu haka yana ganin mu bai bar wajen nan ba da tafinsu duk sauran da suka yi bai kamata su wuce wannan wajen ba suna daura da wajen ana nan eh yana ganin mu ba ba wai ya nisa ba ne, yana ganin mu ji Abu Jahl kenan walakin na ba'adu sihirihi sai da kun san ƙwararre ne wani ɓangare ne na tsafin nashi wa kada a haɗa ala abasarina ya kama idonmu ba mu iya ganin shi ma'ana ya yi layar mai kenan layan ɓata mun gano wannan da kyau ku sau da su su abu jahal su ne suka yi imani da laya sai suka ɓata ku gano wannan da kyau ku shi sa sai a ce wane yana da layar bata ai dama ita laya dukanta ta bata ce ina fatan mun gano wannan da kyau daga ka mallaki laya to ka bata daga hanyar Allah ina fatan mun gano wannan da kyau shin layar ta zana ce wanda yake cewa wayan kana da baka ba iya ganin ka kuma kun sa abun mamaki ko maganar layan bata ko ba wai mutanen kasan nan ne ko ba haushe kawai yake da labarin ta ba har turawa ma wallahi abu ne wanda tintini kunni ya girma kaka ana faɗi sai ga an ba mutum wani ɗan abu ya sha ko ya shafa wai sai ya ɓata ba a gani shi kun gano wannan kuma wannan ana tarbiyyantan ƙananan yara ma da suke tasowa su imani akwai layar ɓata mun gane sai ga ɗan katun da ake na ɗan tom and jerry sai a ɗan shafa wani abu jiki sai ga wai ya ɓata wai ba a gani shi Di irin wannan abin ne fa yake zuwa irin kunni ya girmu kaka irin abin da ake cewa misali a ce eh, dodo haka in ka ce dodo ka tambaye mutum me dodo shi ma bai taba sanin dodon ba fa kawai yana jin labarin akwai wani abu shi dodo to amma abin da ake ce malayar bata in ma akwai ta sihirar ta khayil ne fa idan mutumin ake sihir cewa mutumin da ya iya yadda wannan takaddan sai ta zama kuɗi idan ka yaga kuɗi ne to zai iya maka sihiri yana tsaye a wajen baka gan shi ba sai idan ka yi daina ganin shi amma yana nan bai bata bai je ko ina ba kun gano wannan da kyau ko shedanin aljanu ne kawai za a zo sai su sha makance maka shi ba za ka gan shi ba saboda tsabin kwarewa wajen tsafi da nisantan Allah shine suka ce ba wani an ya ce mana idanuwanmu ne yana kusa amma dai yana ganin mu ba wani abu wani lokaci za mu haɗu da shi ai faraja'u sai suka komo gida walam yadkhul ahadun babu wani wanda ya karfin halin shiga cikin kogon wartaddu anhu khayara sau komo cikin taɗewa wa umyanan cikin makanta lam yanalu shay'an sun yi tafiyan banza tafiyan da ba nasara ba su samu komi ba kun gano wannan da kyau ku duk mutumin da ya rike Allah ku to Allah madaukin sarki zai tsaya mashi mun ga wannan da kyau ku wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani in ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani ka kiyaye dokokin Allah kai abin da Allah yake so to ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai Allah madaukin sarki ya sitirce ka sai ta shirya maka makirci suna zaton makircin ya aiki yau sai Allah ya hana makircin tasiri sai lokacin da ajali ya zo kun gano wannan da kyau ku sai tasirin abin sai yi sai su ta tsalle suna murna la jama'a mun yi nasara sai a ce ba nasaran kuma ne ajali ne mun gano wannan da kyau ku shi kuma in ya zo babu jinkiri Ko mun gane sannan ba wanda ya isa ya gaggauto da shi in lokacin shi bai ba Allah ya sa mu dace wa kalar hijratu abi bakarin radiyallahu anhu ila al-madina akhiru hijratin aqdama alaiha muslim min ahli makka kun ga wannan hijira abubakar da yayi kun ga wanda ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi to ita ce a sahun farko daga duk wata hijira ma da wani zai daga cikin mutanen makka ba wacce ta kai ta mun gano wannan da kyau ku ita ce na farko kuma ta tunzara mutanen maka suka shirya ɗaukan matakai iri-iri ga duk wanda zai yi ni ma ya ce to shi ma zai kwaikwayi abubakar ya hijira iskana fara ƙureshin ya kai li kulli muhajirin minal arsad wale oyon a su mutanen maka sai suka ce to shi kenan ya kamata a zo a tattauna a yi wani tsari kowa daga cikin musulmi sai aka sanya mashi 'yan leƙen asiri 'yan zaman dako shin da dai annabi ya fita abubakar ya bi shi to akwai yiwuwar sauran ma za su fita to ba a tare kar a bar kowa wanda zai yi karambanin yin hijira ya ba annabi matsayinka matsayin irin jama'an da za a sama kun gano wannan da kyau ku gwargwadonka in dai kawai kai dan falafalan ustazi ne a cikin gari to sa idan ba zai zama kamar yadda yake babba ne cikin manyan gari wanda zai ba annabi ba wakalar arsaduhum wa uyunuhum alan nabi sallallahu alaihi wa sallama aktara mastata'u min addatin wa kaidin wa hiƙa mun gane irin matakin da suka sa ma annabi da irin shirin da suka yi jama'a sun fara tunanin cin da annabi ya kwashi mutane tura su habasha to suna zaton shi ma zai bagarin sun fara hasasu wannan shi sa sai suka sa tsaro suka kuma same ido amma da yake abin na Allah ne sai zirare bagarin ma ba su farga ba kun gano wannan da kyau ku duk da matakinsu to sun sa mataki ba ɗan ƙarami ba فكان الهجرة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفا جماعين هجرة فتارد النبي to ɗaukaka ne ma ba sharaf ba wani ɗaukakan da ya kai shi ya kamata ku gane wannan ba wani ɗaukakan da wani zai samu a duniya wanda ta kai wannan babu shi kuna fahimta don a wancan lokacin fa ana gane wane ne ma musulmi na kwarai? ta yin yin hijira ne kawai to babu ɗaukakan da ta kai wannan wa mujazafa bil haya sannan kuma cin nasara ne da ɗaukaka a cikin rayuwa wa yaqinan laysa fihi adna raib sannan cikakken yaƙini ne wanda babu kokonto da tambaba ko ya yake a ciki annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama najin fihi ma yati rabbih kuma kai nasara annabi ya tsira ya cimma abin da yake son ya cimma na wannan tafiya na hijira ba abin da ya same shi a ƙarƙashin kulawan ubangijin shi Ku gano wannan da kyau ku wa hajar abubakar radiyallahu anhu abubakar ya yi hijira wa hamala ma'ahu malahu kulla kuma ya biya tattara kuɗin shi kaf hamsata alafi dirhamin lokacin ya da dirhami dubu hudu au sittata ko kuma darhami dubu shida mun gano wannan da kyau ko darhami dubu biyar ko darhami dubu shida yamma darhami ɗari biyu fa yana daidai da naira dubu ɗari tara da wani abu ne naira najeriya ƙwaya ɗari biyu dubu hudu ya kama ya zuba a jaka wanda za su yi tafiya tare da manzan Allah kun fahimci wannan da kyau tare za su yi tafiyan nan shi ya ɗauki gabaran taimaka ma addini a wannan zangon gaba ɗaya abubakar da dukiyan shi aka yi musulunci aka yi komi khala alaihi abuhu abu kuhafa bayan su sai mahaifin abubakar mai suna abu kuhafa sai ya shigo gida wajen iyalan abubakar wa kada zahaba basara lokacin ya makance shi wannan dattijo abu kuhafa wa ƙala ya ce wallahi inni la'arahu kada faja'akum bi malihi ya ce ina ganin ya yi muku bazata ga dukiyan shi kama faja'akum bi nafsihi kama yadda ya muku bazata garin shi kun gane sau da ya abubakar bai sanar ma kowa zai tafiyan ba kama yadda annabi bai sanar ma kowa ba kawai tafiya yi kun fahimci wannan kuma tafiyan da ba a sa waya ko ranar dawowa fa ya ce to na san halin shi yadda ya tafi ya sadaukar da ran shi ga Allah da kuma addinin Allah to a zatona kuma haka ne ma dukiyan shi ma haka duka ya tattara ta ya kwashe ya zuba cikin wannan harkan ya tafi lalle abu kuhafa kasan ɗanka mun fahimci wannan da kyau ku a kasa abubakar haka abin yake ai mai iya wannan bayani sai manzan Allah kuma mun fahimci wannan to barkaci fa lahu asma sai asma'u yayar sayyida aisha tace kalla ya abati tace in mm, ba haka bane ba haka abin yake ba bai tafi ban mu ba komi ba innahu qala taraka lana khairan kathira ai ya tafi ya bar mana alkhairi mai yawa mun gano wannan da kyau ko kamar lokacin da kafirai suka zo ne suka ce man fa'ala haza bi hatina innahu lamin adh-dhalimin sai annabi ibrahim ya ce a a bal fa'alahu kabiruhum haza ba ni ne ba a anta fa'alta haza bi hatina ya ibrahim kaza ka sai ce a babban su ne ka ita shine ita ma nan sai ta mai haka dan dai ya ba su waje wa akhadhat ahjaran fawada'atha fi quwwatil bait sai ta je ta ɗibo duwatsu sai ta zuba a cikin buhu Allah allazi kana abubakar ya za a malahu fihi inda abubakar ke zuba kuɗin shi jama'a kunji kunji maka ku kunji maka sai ka karanta li'ilafi za ka gane maka sosai allazi a hom min ju'in Allah ya ciyar da su ba yunwa wa amana hom min haufi. yanzu kowa ya san inda buhun kuɗin yake ba wanda zai je taba <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau kowa ya sani Sun summa wada'at alaiha thawban sai ta cin cinda taska randa ne da ake tara kuɗi sai ta ɗauko buhu ta rufe bakin abun sai ta kama hannun dattijin cinda ya makanci kun gano wannan da kyau ko sai ta ɗaura hannun shi a kai. Sun da hi, akai thumma akhadhat da yadihi ثم أخذت بيد جدها تكام هنن كاكن ناتا ya abace za a iya daga alahazal mal. taɓa kaju kuɗi tsununu fawa za a da ho alaiha ya ɗaura hannu akan kuɗi wa ƙala ya ce la ba sa in ka na tara ha za fa hadha a hasana ya ce hawa ba wani abu Inda ya bar muku wannan kuɗi mai yawa haka to shi shikenan za ku samu na cefa ne shi za je na gaya muku shi tsoho kawai ka neman mashi girki ya ci ya ƙoshi kawai kwanta ya bacci Allah ya azata cika da kalman shahada in kai wannan kayi komi <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku a in ya bar muku wannan kudi a ya kyauta ba wani abu wa fi hadha balagun lakum wannan zai ishe ku wannan za ku dade kuna motsawa da shi za dade ana dan abubuwa alhamdulillah a yayi abin kai kaga yanzu ya mada mu Abubakar ya tafi ba matsala shi abin da yake ji in jikokin shi yaya kuna fahimta wannan da kyau ku shi kuma Abubakar ko tunaninsa baya yi shi tunanin shi manzon Allah to bayan da mala ya kawo mana waɗannan bayanai na yadda hijira ta kasance ba wai an tsaya ba kenan za a zo lokaci daga inda hijiran ta tsaya kuma maɗan ɗan ƙara gaba don ko daga iyakan nan ne aka ce wai hijira ta tsaya abubakar ba ƙaramin aiki suka yi ba shi sa Allah ya saukar da aya har ta tsaya ana karanta ta na ƙwazansu da jarantansu su ba jira suke yi wani ya tara mutane a fagen taro yi surutu ya kauce ba a su Allah ne yake maganar cikin ƙur'ani kuna fahimtar wannan da kyau ku? Allah ya sa mu dace to bayanin sai mala ya ce zikiru jumal min ilihi nan gashi za a ambaci wasu tarin falololin abubakar wa manaqibihi da darajojin shi radiyallahu anhu wasu jimloli ne na falala da darajoji wani yanki ne kawai za a ɗan fada don shi wannan littafin ai bai kai ya tara falalan abubakar mun ga wannan da kyau ko dukkan littafin gaba daya ya fi wuce shafi 670 da wani abu ba abubakar ai nike gaya muku ba wanda zai iya bayyana maka darajojin abubakar duka ko sai Allah shi yasa Allah ya ɗauki nauyin faɗi da kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wata aya da kaje ta yi magana akan wani sahabi ko abubakar na ciki saboda ba ba wani tafiyan da aka taɓa yi ba abubakar ba babu a ce abubakar bai taɓa shiga gayya ba sai gayyan badar bai taɓa shiga wani ayari ba sai ayarin bai'atar ridwan da Allah ce laƙadar radiyallahu anil mu'minina idhi bayyunaka tahta shajar a ce wannan kaɗai ya shiga ya ishe shi kuma Allah ya ce la yasawi minkum man amfaka ba zai daidai da ku ba mutumin nan da ya ciyar da dukiyan shi min qablal fatihi kafin fatahu makka da dukiyar shi aka yi addini wa qatal kuma duk jihadin da annabi ya je da shi aka je <laughs> jama'a kulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu to su sabe da yake yan gatan Allah ne sai ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkanin su yan aljanna ne Allah ya sa mu dace wala abi bakarin siddiq radiyallahu anhu fadlun kabir lallai abubakar na da falala babba alal islam a cikin musulunci wanti sharihi fi bidayati da'awa kun gano nan? ya yada ayyuka masu yawa wanda suka saman mai da tarin falaloli wanda ya samu wannan ne a lokacin da da'awa ta fara kunno kai faƙadar wa kafa ila janibi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya dama da annabi yana kefan annabi a lokacin da awa bai taɓa kaucewa daga inda annabi yake ba yana ne yana goyon baya ɗari bisa ɗari wa nasarahu kuma ya taimaki annabi wa bazala min malihi kuma ya ɗibi dukiyan shi ya baza ya kashe ya ciyar wajen gina addinin kun gano wannan nake ku mala ya ce wa jihudihi da kuma ƙwazon shi li nusratil islami wal muslimina da taimakon musulunci da musulmi ina fatan mun gano wannan da kyau in harkan addinin ya taso zai ɗibu dukiyan a yi in harkan musulmi ya taso zai ɗibu dukiyan ya bada a yi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu shi abubakar a wannan harka za a iya cewa shi ne godfather nawa na addinin shi ya tsaya ma addini ba shi ne mai gida ba mai gidan da ya tsaya maka ya baka kuɗi kake wani abu ba shi ne ake ce mashi godfather ba mai gida abubakar shi ya tsaya wa musulunci a wannan lokacin saboda annabi baya komi da awon kawai yake yi mun gane to ana ɗibo alherin ne ana yin addini a cikin jakan abubakar kuma har aka yi hijira har a madina da ita aka yi an fahimta mala ya ce faƙada zakara na ababakar radiyallahu anhu haƙiƙa an ambata faƙar zukira anna ababakar radiyallahu anhu kana yamliku yawma aslama abubakar ya mallaka a ran da ya musulunta arba'ina alfa dirhamin dirhami dubu arba'in dirhami dubu arba'in wannan ba fa su ne jarin ba in ana lissafin wani ya mallake kaza ba a lissafin wanda yake juyawa wace ce kawai aka aje ta hidima ajiyayyun kuɗi yana da darhami dubu arba'in wannan biliyan nawa ne suna da yawa fakana ya atiku minaha abubakar cikin wannan kuɗi yake ɗiba yana ‘yanta bayan musulmi da ake azabtar da su wa ya ƙawwil musulmina yana ƙara ƙarfafan musulmi hatta kadimal madina har aka waye gari kuɗin da ya rage ya iso madina da su bi khamsatil ala da khamsati Fi dirhamin sun koma dirhami dubu biyar kafin hijira ya kashe dirhami dubu talatin da biyar sun makana ya fa'alu ma kana ya fa'alu bi makka da ya iso madina kuma ya ci gaba da yin abin da yake a makka faƙar an faƙa malahu kullahu fi sabilillah abubakar ya kashe kuɗin shi duka saboda Allah wa mata walin yatruk dinaran abubakar ya mutu bai bar dinari ɗaya ba wala dirhaman ko dirhami ɗaya wa hamala malahu kullahu li nasratil islam ya mika dukiyan shi gaba ɗaya ne saboda taimakon addini Allah ya taimake shi ko bai taimake shi ba yace in tan tansuru yansurukum wa yuthabbit aqdamakum kun gano wannan da kyau ku? Allah ya taimake shi shine khalifan manzon Allah har waɗanda ma ba sa so dole su ce mashi khalifa ko kun gano wannan da kyau ko ko da za su yi zagi amma dai bayan manzan Allah shi ne ne shi Allah ya zaɓa Allah ya ƙara ma abubakar yarda wa munzu an aslama abubakar radiyallahu anhu kun ga tun lokacin da sai na abubakar ya musulunta ja'ala malahu kullahu wa huwa yuhajiru fi suhubatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya dukiyan shi gaba ɗaya har zuwa lokacin da ya hijira tare da manzon Allah yu'thiru bihi dina ala ahlihi wa nafsihi yana fifita annaba akan dukiyan da shi kanshi da kuma iyalan shi gaba ɗaya manzon Allah ne gaba jama'a lokacin da kike ganin iyalanka ne gaba da addini ko to baka iya ɗaukan dukiyan kai ma addini hidima saboda kana tunanin kai kana gaba da addinin to dukiyan kafi addini bukata da kana gaba da addinin in iyalanka na gaba da addinin baka iya ɗiban dukiyan kai ma ma'addini hidima za ga iyalanka kun gano wannan da kyau ko haka in kasuwancinka shi sa Allah maɗaukin sarki ce ga ya masu idan dukiyanku da iyalanku da kokanku a habba ilaikum shi ya fi soyuwa gare ku min Allah daga Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi to fa tarabbasu hatta ya ati Allah bi amri ko tsaya mutuwa za ta zo a waye gari ga kudin ka tara kuma kudin ba wani amfani kun gano wannan ke ku dukiyan kasuwanci kadarori waye waye wannan shi da abin da ke dawo mutane kuma addinin sa yana nan yana da bukatan wai a taimake shi wai mutane kowa sai je boye kudin shi tunda aka yi musulunci musulunci da gudunmawa ya tafi kun gano wannan da ku gudunmuwanka ake nema ka bayar domin addinin nan ya haɓaka Allah maɗaukin sarki ya samu dace to kun ji manya waɗanda suka yi aikin girma a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka ya fifita annaba kan komi da kowa nashi mala ya ce wa ƙablal hijira wa inda ma waje da ƙorashen kai tun kafin hijira fa abubakar ya yi abin da ya kamata ku tuna lokacin da ya samu ƙoreshawa to azibul abid suna azabtar da bayi wata kaffala bihim akhadu fi shirame fi shira'ihim wa tahririhim kawai Abubakar sai ya ɗauki lamun ya dinga zuwa yana siyo bayan nan yana ta enter da su sai wannan enter sai wannan enter sai wannan enter ba wani abu ta enter da su wa huwa la yabali ma yabdhulu min malihi ko damuwa bai ko nawa ya bayar mun gano wannan da kyau ku Ko da ƙwazon da ya biya damuwa fi sabi da nusratul islam wa atba'i in dai wannan kuɗin ya bada saboda taimakon addini ne da waɗanda suke harkan addinin bai damu ba wa wada'a nafsahu wa malahu wa hayatihi tata imrata ka'ida qa'idihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa kai bari ku ji abubakar ya bada kanshi da dukiyanshi da rayuwanshi da iyalan shi da duk abin da ya mallaka a ƙarƙashin kulawan jagorancin mai gidan shi manzan Allah duk abin da manzan Allah ya ce fa an gama ba ja kun gano wannan da kyau ku duk abin da manzan Allah ya ce ya ce abubakar ya ta tsalle sai ta yi kun gano wannan da kyau ku duk abin da ya ce yi kaza da iyalanka sai ya yi wallahi duk abin da ya ce kawai shi kenan abubakar bai taɓa saba manzan Allah ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace faqara aslama ala yadayhi adadun min akabir sahaba abubakar da yawa daga cikin manyan sahabbai a hannun suka musulunta mun gano wannan kyau ku wa akbar alqada fil islam kuma da manya-manyan jagorori na musulunci faqara aslama ala yadayhi uthman ibn affan a hannun abubakar Uthman ɗan Affan ya musulunta, wazubair bin al'awwam da kuma azubair ɗan Awam wa sa'ad bin abi waqas wa ɗalhat bin ubaidillah wa abu ubaidat bin al-jarrah wa abdurrahman bin auf wa Uthman bin maz'un wa abu salmata abdullahi bin abdul asad wa khalid bin sa'id waɗannan manyan mutanen ko to gaba a hannun abubakar suka musulunta annabi ya ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka ya fi a tara maka garken jajayen raƙuma yanzu kai ƙwazo a ce ka musuluntar da mutum ɗaya ya zama mutumin kirki ya rungumi addini ta hanyanka Allah ya fi a tara maka kamfanonin ɗangwata gaba ɗaya ce naka ne abinda da ake sa a gaya maka kenan su ne garken raƙuma jajaye a yau ya fi wannan mutum ɗaya saboda ba wani sakamako da za a yi maka a wannan sai gafara da shiga aljanna to a duniyar na akwai wani kadara da za ka iya shiga aljanna da shi ka mika babu shi sa jama'a kowa ya tashi abin da ya kamata yi na ƙoƙarin yada addinin shi da hikima da wa'azi mai kyau. Ƙarar Minal Abid, kuma Abubakar ya sai wasu gayya da yawa daga cikin bayi tara bilalan daga cikinsu bilal mai ladanin manzan Allah bila abubakar ne su yi shi wa huwa madufunun fil hijara lahi duk yadda yake baka labarin azabin da kafirai suke ma bilal ko wala sai da a tsahirta maka dutse aka tara kan kura da yawa aka binne shi da shi kawai don ya ce ya yi imani kuma na min minhum illa an yi ominu billahi al'azizul hamid ku gano wannan da kyau ku kai me ya same ka cin ba abin da aka yi maka amma ka kowa raki na batan mun fahimci wannan da kyau an binne shi da duwatsu an kashe da yawan cinsu an yi waye an yi waye kuma aka hana su si magana amma tare da haka ba wani fitinan da manzo Allah ya ce yayi kun fahimci wannan da ku da manufan shine a fahimci menene suka zo da shi daga wajen Allah shine manufan kawai kuma daga ƙarshe sun fahimta ko ba su fahimta ba Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa bi khamsi awakin zahaban uƙiya biyar annabi ya bada na zinari gano na da kyau ku uƙiya biyar ya bayar in ka ji kuɗin nan za aka yi mamaki kuɗi ne masu yawan gaske in an baka ku to ya ashe ka jari don wannan uƙiya biyar ɗin aka baka aƙalla ba aka sarra ba sha Allah za ta iya haɗa maka dai trailer ƙalla ce guda goma kun fahimci wannan da kyau akalla ukiya sha biyu na dirhami fa su ne nisabin zakka da rabi na azurfa wannan kuma na zinari aka ce faƙila li abi bakarin radiyallahu anhu to sanda abubakar ya bada da wannan sunonin kuɗin ya yanta bilal sai kafirai suka ce mashi lau abaita illa uqiya da ka daure ka cije ka ce illa uqiyatan uqiya ɗaya za ka siye shi da shi labi ina ka da mun sai da maka da shi ka ba da kuɗi a banza wannan da ba mu so ƙosa muka yi mutu taurin rai ne ya ƙi ya mutu <laughs> jama'a ba fa ƙiyayya da ɗaukan mataki da duka da wa shi ne mutuwa ba ba shi ba ne wallahi sai ajali ya zo in duk duniyan nan maƙiyanka ne ku wala sai ran da Allah ya ce ka mutu ka mutu in duk abin da aka yi maka aka yi maka ko menene wala sai in ajali ya zo ba wanda ya sai kashe wani ajalin shi bai zo ba in kaga kai sa'a wani ya mutu ta hannunka ko wallahi ka ci katari ne da ajali ina fatan mun ga wannan da kyau ajali ne shi ba mu Allah karambani ba wallahi ya riga ya tsara abin shi in Allah yana son ya wulakanta ka ne sai ka zama sanadiyar mutuwan wani dama a cikin master plan ya ce zai wulakanta ka a wuta a bisa cancantan da kai a wulakanta ka to amma wani aiki za ka yi shi komi na Allah da dalili to sai bakka zuciyanka ta ja ka sai ka taba mumini shi ko annabi ya ce da kashe mumini to gara rusa ka'aba kuma a mantar da inda take a wajen Allah ya fi wannan sauki kuma ba kai ne ke sa imanin mutane amma auni ka ce wani imanin shi got yi. ba kai ba ne. Allah ne ke yi kun bayyance wannan da ke hukun ibada usama ta dan zaidi kenan sun je yaki wani kafiri ba karamin banna yayi ba sun ritsa shi za su kashe shi da wani mutumin Madina sai kafirin sai ce la ilaha illallah sai mutumin Madina sai ya dauke makamin shi usama sai ya kashe shi da aka dawo yaki aka ba annabi labari annabi ya kara usama ya ce ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ce ai tsoro ya ji ya ce ka kashe shi ka fasa zuciyar shiga gani ne ya ta maimaita wannan usamatu ya ce sai da ya ji ina da ya musulunta annabi ya ce ba ruwan shi to balanta da tsohon musulmi kun gano wannan da kyau ku wannan fa sabon musulmi ne an taba shi annabi ya ce ba ruwana ina ga tsohon musulmi ka kai hankali kenan a hajin bankwana annabi ya ce jininku da dukiyanku da mutuncinku a tsakaninku haramun ne kamar alfarman maka a yayin nan naku kaza kaza kaza Allah ya sa mu dace to sanda suka ce ma Abubakar da ka dage sai wukiya ɗaya za mu saida maka tunda me za mu yi da shi qala sai ce law abaitum illa mi'ata uqiya da kun hau kujeran naki kun ce ba za ku saida ba sai wukiya ɗari la khastuhu zan siye shi jama shi ba musulmi ba wai kudin ya dame shi ba shin an share ma musulunci hawaye musulmi ya ji ga nutsuwa da natsuwa to shi bukatun shi ta biya a lokacin da ba wannan bane damuwan ga ku ku ka da matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku wa madha fi shira'il abid haka Abubakar ya ta siyan bayi wal'ima ima da yangu mata mun gano wannan da kyau ku liyan qadhahum min aidil mushrikina domin ya kwato su daga hannun mushirkai wai wai rihahum yana hutar da su fi qaswatil mutajabbirina daga zalunci da kama karyan makangara fa kana kasbuhu liqulubi du'afa shi aikin abubakar gaba ɗaya da dukiyan shi to ya kwantar da hankalin masu rauni su ji daɗin rayuwa ya yalwata musu su samu sakewa wa arbahu lil islami wa ashjaru bi sam'atihi wa rahmatihi min kasabihi alqulubil aliya al'ala aikin abubakar kenan kuma damuwan shi mafi ɗaukaka kenan shine menene zai yi ya taimaka ma al'umma ya ɗaukaka su ya tausaya masu, su samu rayuwa da daɗa rayuwa mai sauƙi su samu aminci wajen bin Allah wannan kawai shine abin da abubakar yake yi mun gano wannan da kyau ku kullun ya samu kuɗi to za a ɗiba za a kai musulunci ne kullun ya samu riba za a ɗiba za a kai musulunci ne kun fahimci wannan da kyau ku wannan shine abin da Abubakar yake yi kuma bai bari ba har ran da ya mutu to haka ake sa in ka fara addini kar ka yadda wani yanayi ya zo ko ya yake a ce ka bar shi ko a ina kake ka yi addinin kuma ya kasance ka yi ƙwazo wajen gina addinin kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma duk abin da za ka yi ka fara ɗaukan da'awar musulunci na farko shine wa an zar a ashira ta kal'akarabe ka fara gina danginka na kusa su fahimci addinin nan an gano wannan da kyau ku domin haka manzan Allah ya yi me yasa annabi ya tafi madina wallahi ki suka yi ba dan da suka ƙi ba Allah ba inda manzan Allah zai ci to abubakar ya yi ƙada abla bala'an hasanan ya yi ƙwazo ya yi himma ya ba da gudunmuwan shi ba ɗan ƙarami ba shi sa za ta karanta tarin abubakar kai ta jin bayanai wanda ya dace kai ta jin bayanai na gaskiya dangane da rayuwar wannan bawan Allah na ƙwarai wanda za ka yi koyi kai ma ka yi fatan Allah maɗaukin sarki ya sa ka samu yabo ka samu yardan Allah maɗaukin sarki shigin yadda sai da na abubakar ya samu ba za ka san wannan ba sai an karanta maka tarihin nashi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum